litinin 18 ga watan jiya shekara 2022 kuna tare da sashi hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su fiye da 'yan makaranta 86,000 ne ke neman digirin baka bana shugaban jiri na Kyauta, jihar doso ya bayyana mana yadda jarabawar ke wakana a can ruwan sama da suke ta zuba kamar daga bakin ƙwarya sun yi sanadiyar ambaliya a wurare daban-daban na faɗin ƙasar niger muna ce da ƙarin bayani a cikin labaran A rahoton na musamman zai ku ji yadda hukumomi ya kamata su kare hakokin matasa masu ƙasa da shekaru goma sha biyar a ƙasar Nijar. Masu mu mu da sake saduwa. Fiye da 'yan makaranta 86,000 a cikin cikinsu 39.10 duka 'yan mata ne su ne suka suna gudanar da jarabawar neman digirin bak a faɗin ƙasar Nijar. bana gwamnati ta buɗe wasu sabbin cibiyoyin jarabawa a yankuna da basu da hakan yasa aka samu cibiyoyi 202 a wannan karon Dr. Kamaye Turba shugaban jiri na cibiyar Kyota ya bayyana ma Barham Hasumi yadda jarabawar ta soma a yankin nasu. Muna da masu jarabawa 632, 420 maza, 212 mata. Jarabawa ta fara ba wata matsala, komai yana tafiya daidai. Duka da yake mun dan samu wata 'yar karamin matsala, kuma muna fatan jarabawa za ta ci gaba da wakana daidai yadda ake bukata. Idan za mu shiga ajin jarabawa, muna jan hankalin masu jarabawa su natsu su yi aiki da kwakwalwarsu. Idan aka yi satar jarabawa sun san abin da zai biyo baya na hukunci kuma mun ba da umarni ga masu kula da jarabawa su rika tunatarwa masu jarabawar dokoki don su kiyaye saboda idan aka yi satar jarabawa to ana iya soke jarabawa kuma abin zai bi mutum har tsawon rayuwarsa. son A agada sahiye sahiya da 'yan makaranta dubu hudu ne suka soma gudanar da jarabawar ta neman digirin bak a yau da sahi. Sai dai an gano wasu 'yan kurakurai a lokacin da aka soma gudanar da jarabawar a cibiya ta ɗaya da ke da'irar ta Agadas kamar yadda shugaban Dr. Lewani Mamadu ya shaida ma Musa Mamman. ta kan tsaro da wuri, amma abin da ya shafi tafiyar jarabawa akwai kasawa. Ina kira ga hukumomi na yankin. Idan kuka duba yanayin da ya dace mai jarabawa ya samu ba a tanade shi ba. Kun ga bencinan zama ba iya zauna a rubuta jarabawa bisa irin waɗannan bencina. Har zuwa karfe bakwai da minti talatin na safe muna jidar bencina. Har yanzu akwai ajujuwa da ba su da bencinan zama. A cikin irin wannan yanayi mai jarabawa bai iya yin aiki. Kun san wannan jarabawa ta bakloriya ita ce ake zuwa jami'ar da ita. Kuma yaya kokarin dalibi idan baya cikin yanayi mai kyau to lallai zai rasa wani abu. Quelle que soit la volonté de l'étudiant, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, il y a toujours quelque chose qui va manquer. A cikin daren 16 ga watan jiya shekara ta 2022 ne Ibrahim Abdu, daraktan makarantar Shibko, a da'irar kwarnaka cikin gundumar da jihar maradi ya rasu kuma gano gawar shi cikin wata gona mahaifin shi da ake zargi shi ya kashe shi na tsare a hannun 'yan sanda a yanzu haka dai ana gudanar da bincike kamar yadda mamudu abdu shugaban ko kuma in ce magatakarda na kungiyar malaman makaranta sinadarishin da koro ya shaida ma adamu umaru Har yanzu ba a samu sababin ba, amma dai ana tuhumar babansa ne da kisan, saboda ya sayar da wata dabba, uban ya so ya karbi kuɗin a wajen ɗansa, shi kuma ɗan bai so ba da kuɗin ba. A takaice dai abin da muka sani kenan. An tarar da gawarsa a cikin gona har kayan cikinsa sun fito waje, ba a san lokacin da aka kashe shi ba. Mahaifinsa yana gidan kasan da kwaro ana jiran ci gaban bincike. en la suite de l'enquête. Quoi. Jiya ruwan sama ya yi ta sabka sosai wato a Zandar a jihar Zandar. A ƙaramar dahirar gafati ruwan sun yi gyara sosai inda suka yi ta ambaliya cikin gidaje kuma suka yi sanadiyar rasuwar mutane. Zara Bukar ta yi hira da lawan waziri shugaban da'irar ta gafati ka kuma abin da yake cewa. tun karfe biyar na safe aka fara ruwa har zuwa karfe uku na marece na jiya kuma ruwa ne wanda alhamdulillah ya yi banna dogon marke lautai da angon zulu mun samu ruwa wanda ya kai a gafa milimetar ɗari biyu da takwas a lautai an samu ɗari da saba'in ai malar zaman ke abin da muka samu a cikin banna da muka samu hal an samu eh, mutum guda ya rasa ran shi a nan dogon marke tara wadda aka yi samu na gaya muku an samu ta mutum guda da ya rasa ran shi amma akwai asara ta gidaje eh, rabin garin gafa tutukan shi wani gun ne dai a ce nan gun gidan wane ne baka taɓa wace ma an yi gida a gurin hakanan lautai hakanan dogon marke na gwamaza an bamu labari tun daga bakin masallacin su abin da yamma gidajen nan babu gida ko daya yanzu mutane mun kai su nan kalas kalas mun ajiye su mun sa ekip duka tana ɗaukan sunayen mutane kuma muna kire ga gwamnati da masu hannu da shuni da su zo su taimakawa al'ummar wannan tunda mutanen suna cikin bukatar taimako fiye da yadda ake tsammani. Ƙauyen Jajeri da ke a nisan kilomita talatin da biyar daga yammacin da'irar gudun Mariya daga 16 zuwa sha bakwai ga wannan watan ruwan da suke ta faduwa sun kai sama da milimita ɗari da 160 sanadin haka gidaje da dama suka rumza abinci mai yawa ya bi ruwa kayayyaki da hanyoyi su ma suka lalace kamar yadda adil liman mashawarci a da'irar ta jajeri ya shaida ma muhammadu madu ruwa milimita 163 muna da tsoffi wanda suke da shekara 80-70 ba wanda ya taba gani wannan ruwan nan gidajen da muka lissafa gidaje 180 wannan abin da zai shafa iyalai da yawa saboda duk gidajen nan gidajen magidanta ne sama da mutum 500 zai shafa a yanzu da nike ma magana a cikin gidana yanzu yana da mutum 20 da wani yabo amma a yanzu dai yau gashi nan magariba ya ma ban sani ba inda za mu kwanta ba kuma na wani ma haka daga abin da ka sani wanda dai aka ce abinci ne gaba daya na suna cikin ruwa akwai mai shago ma wanda buhu wajen ɗari da wani abu gaba ɗaya ruwa ya kai kwalta guri biyu ya fasa akwai mashiga na kariyar. yanke ya kwaltan yayi gaba ɗaya ma ya yanke ya zo nan bakin gari mahaye shi ma ya ci rabi masu motoci kafin a zo a gera kowa da ya biya hankali jihar maraɗi ma an samu ambaliyar ruwan sama a kwana biyu da suka gabata ƙauyen kaiwa da ke cikin gundumar tasawa ya samu sama da milimita ɗari na ruwa jiya lahadi wannan kuma ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da dama kamar yadda mai garin ƙauyen kaiwa salisu almu ya shaida dama sai sanke. ruwa da suka ɓoye ɓanna a cikin garin kaiwa saboda gidan da ya zini ya yi gida talatin yanzu dai saboda ba san abin da allah zai yi ba ruwan da suna da mamako masu ƙarfi wanda za a yi ruwan akan haka nan saboda muna fatan ga magabatanmu masu hannu da shi da Allah muna roƙon Allah a taimaka mu an mu gandari wanda za su huda mu ruwa cikin daji mu dai muna koke ga Allah madaukakin sarki yanda Allah ya daukaka a samu an mu hanyar ruwa wanda ta huda mu ruwa cikin daji sakamakon ruwan sama ne kuma ruwan gari suna da kokari suna da alhanya mu hita wanda hanya ce ta musu kadan wurin huta to yanzu kuma ba ni da yakinin wannan sai an bi cikin gidajen mun control mun ga abin da ya ɓallace mun ga abin da babu abin da ya lalace abin da aka rasa mutum takwas suka rasu sama da mutum dubu hudu ne basu da matsugunni da suka hada da iyalai dubu da talatin da uku da kuma kayayyaki da dama ne ruwan suka yi gaba da su daga sha hudu zuwa sha bakwai ga wannan watan wannan shine sakamakon da ma'aikatar jiha da ke kula da kare al'umma ta fitar kan jihohi guda bakwai da ke cikin takwas na kasar niger in ji wata sanarwa ta kamfanin anp a safiyar yau a cewar ofishin hasashen yanayi mai cewo wasu ruwan kuma na nan tahe a cikin kwanakin nan domin rigakafin illolin da kan iya bullowa bayan ruwan ma'aikatar ta kariyar al'umma na kira ga jama'a da su guje tsayawa wajejen gebe kuma su rihe su guji rihe hanyoyin ruwa su kuma gaggauta barin wuraren da suka saba ambaliya. ministan harkokin waje ta kasar faransa catherine colonna da ta kawo ziyarar aiki a kasar niger ta isa a juma'ar da ta gabata a karamar da'irar sumiri da ke jihar talabere don ganin yadda tsare-tsaren da kasar ke jagoranta suke gudana. musamman ma a bangaren cimaka cewa da fam a wannan yankin da ke cin karo da barazanar rashin tsoro. habibu garba ya kasance a cikin tawagar ga karin hasken da minista katirin corona ta yi a lokacin da ta ziyarci gandarin da mata ke noman rani ta hanyar makamashin hasken rana Moi, Ina farin cikin ganin aikin da ake a fannin noma duk da taɓarɓarewar yanayin muhalli musamman ma yadda ake tafiyar da al'amuran kula da ruwa. Wannan zai ba da daman samun cimaka wadatatta domin yaƙi da tamuwa Akwai hanyoyi da dama da ake iya amfani da su don bunƙasar da tsarin kula da ruwa, ba da ruwan dare da dabarun zamani da yanar gizo. Na ji daɗin ganin wannan ci gaban da ake samu. Idan da abinci, bukatun sojawa za su ragewa. Da ƙaramin jari, ana samun biyan bukata a sa hannun jari cikin irin wannan tsarin iyalai da yawa za su amfana da shi a tallafawa irin wannan tsarin su bunƙasa An gudanar da karo na 48 na kwamfarar ɗaukan kofin kwallon kafa na kasa a ranar 16 ga watan jiya a babban hilin wasa da jirar na kuncin birnin Yamai tsakanin AS Duwan da AS Gendarmerie. wasan da ya wakana gaban shugaban kasa basun muhammad a ƙarshen wasan tawagar as duwan ta lashe wasan da bugu da kai sai mai tsaron raga as duwan kuma za ta wakilci ƙasar niger a wasannin ƙwallon ƙafa na afirka cewa da kafin as duwan ta lashe kofin da kuma miliyan 20 na sefa yayin da as gendarmerie ta samu miliyan 5 na sefa abdurrahman isa mai ga kocin 'yan wasan na duwan ya makare muhasim guruza ƙarin bayani Donc, Wannan maraice na yau gaskiya mun yi ji daɗi ba shakka 'yan wasanmu sun yi ƙoƙarinsu saboda mun kaɗa ƙwallo ɗaya a mintuna 45 na wasa. Mun yi amfani da damar muka ƙara zaburar da 'yan wasanmu kuma sun bi mu sun yi ƙoƙari. Ina godiya ga duka waɗanda suka ba da ƙoƙarinsu. Za mu yi ƙoƙari gogewa a kwamɓala ta Afirka. Mun sa abin yana da wahala. Mun buga wasa sau biyu da AS Sonidep, amma yau AS Duwan ma tana da abin cewa. wasu rahoton na musamman. A ƙasar Nijera matashi shine wanda shekarunsa ba su wuce goma sha biyar ba, kamar yadda doka ta bayyana. Idan ya aikata laihi akwai dokar da ke kare shi ko da na kisan kai ne. Haka zalika akwai mashara'anta ta musamman da ke ladabtar da shi don ya zama cikakken mutum. Mahmudu Idrisa shugaban mashara'anta ta Cinta Braden ya ma'alamin washar ƙarin haske. Me ake nufi da ƙaramin yaro a fuskar shari'a? A fuskar doka mai ƙasa ga shekara goma sha takwas shine ake ce ma minor. Amma mataki biyu ke akwai a wannan aunin. Akwai aunin kamin shekara goma sha uku. Yaro ƙasa ga shekara goma sha uku baya da min zaman ɗaukar laifi, Ma'ana duk wani abun da zai aiwata na laifi da doka za ta hukunta. Babu madogarar hukunta shi. Amma yana iya fuskantar ɗaukar matakin tarbiyyantarwa cikin wata cibiyar bayar da horaswa. Sannan tsakanin tsakanin shekara goma sha uku zuwa sha takwas yaron yana iya fuskantar bibiyar shari'a bisa yanke mishi hukunci amma a gaban masharantar musamman da ake cema masharantar yara ƙanana dokar shekara 2018-72 ta ranar 20 ga watan nuwamba 2014 ita ce ta ƙayyade aiwatawar da ingantawar masharantun yara a ƙasar Nijar. Waɗanne takamaimanci wannan doka ta kumsa? Wannan doka na ɗauke da sassa na takamaimai da dama. A fuskar 'yanci na Jamila, a nan takamaiman farko bisa shari'ar yara labari ya zama na tilas. Cewa da kes ɗin ta yaron ala tilas sai an biyo da ita ta wajen jujin yara mai gabatar da tambayoyi. Yaro karami ko da ya wani dan laihi ko kuma babban laihi. A kulliyomin yana da kariyar wani lauya. Kanan ana sauraron yaron a gaban wani mahaifi ko wani wanda ya rike shi. Hukunta shi zaman kaso mataki ne mai yauni da ba za a iya gindawa ba sai kan dalilai masu ƙaimin tsananta hakan na nuna cewar jujun yara ba zai iya ya yaro ba kaso da zai wuce wata shida wanda ake iya maimaitawa kenan ba a iya hukunta shi amma ana iya tuhumar mahaifansa domin biyan diyar shafe hawaye cewa da wa'anda kulawarsa ta rataya a kansu ya zan uba ne uwa ne ko kuma wanda ke rikonsa su ne za su ɗauka yauni shi yaron ba a iya ƙargame shi kaman wanda ya balaga amma yana iya fuskantar matakin kai shi a cibiyar tarbiyyantarwa na koyon wani aikin hannu domin an ya fita daga wannan kangin ya zama mai jin ciwon kansa da zai shiga al'umma cikin nagarci kenan bisa shari'ar yara ƙanana hukuncin kaso ba na take yanke ba ne kuma a da yaushe ma ba shine ba mafita. L'emprisonnement n'est pas systématique et nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicen za na barin ku tare da zainabu abu a cikin shirin na zubar manci ai su lafiya sai an jima.